na shaida na tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan allah ne kuma manzonsa ne ina roƙon allah ya sira da aminci ga manzon allah da iyalin manzon allah da sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wayanda suka yi da'a suka yi kyakkyawan biyayya ga allah suka yi da'a suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne at-ta'ifatul mansura su ne al-firqatul najiya su ne ahlus sunnah wal jama'a ubangiji Allah muke roko Allah ka tabbatar da mu kan aqidar sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahli sunna qiyama Allah muna roƙon ka tada mu ahli sunna wal jamaa bayan babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin sa da ganin dama ya sake kaddara saduwar mu a cikin wanga lokaci mai albarka cikin rana mai albarka watan Ramadan muna cikin watan Ramadan yana da kwana daidai goma sha tara hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1444 miladiyyar annabi sa 2023 muna cikin watan april yana da kwana daidai goma kai sai ga munan nan masallacinmu na hadis wal jama'a jami'ar takwa don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi duk ibadun da muka gabatar ubangiji Allah ya sa mu don Allah ne sa'annan abu na biyu muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu bisa sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah suratu hud mun yi karatu cikin bayanin da ubangiji Allah ya jero ma manzon Allah na labarin annabawa kissoshin annabawa ubangiji Allah ya gama na annabi Nuhu ya shiga cikin na annabi Hudu kai bayan Allah bayanin annabi hudun ma jiya kusa an kawo karshen shi abin ke da ban mamaki cikin mutanen hudu ne al'amarin ke da ban mamaki cikin al'amarin mutanen annabi hudu su adawa wanda allah ya yi shi ya ba shi karfi ya ba shi basira ya ba shi hankali ya hore masa duniya ya hore masa gine-gine ya hore masa yana iya gina yana son ya gina kan tsarari ya gina yana son ya gina cikin duwatsu ya gina suna iya zuwa tsakanin duwatsu kuma suna gine-gine bayan Allah abinci ba wanda ba su da shi ba za su ci ba bayan Allah ga gona ga dabbobi iyali Allah ya hore musu sannan ga karfi Allah ya ba su sai aka wayi gari su wayan ga da Allah ya ba su ya musu wanga ni'iman ga she in suka yi wanga duka suka kare in da su yi godiya she su je su yi masu jada wanda suka yi masu jadan nan na farko su suka yi shi na biyu bai da hankali na biyu bai tafiya na biyu bai ci na biyu bai sha na biyu bai kulla ma kansa komi shai in an kulla mai shai mai wanga na jada zuwa ga wanga shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wanga neman ga duka baki daya wanda Allah ya masa halittar da bai taba yi ba yayi dusi yana mai sujada to kan haka ne da Allah ya ce walamma jaa amruna najaina hudan wallazina amanu ma'ahu sai Allah ce mai bi rahmatin minna na jin wanga iya bayani mun yi shi bi rahmatin minna sai Allah ya ce wa najjaynahum min azabin ghalid musu Allah muka tsirar da su muka kubutar da su min azabin mu bayan da muka musu wanga azaba sannan muka tsirar da su da azaba ghaliz mai kauri wanda yake azaban jahannama kenan akwai wanda suka ce wannan ma Allah da ya ce min azabin ghaliz nan ma azaban da Allah ya musu Allah ya wulakanta su mutum mai karfi mai jijji da kansa iska ya daga shi ya yi wasa da shi ya kuma da shi kasa ai ka san nan muna iya don rena mutum sai ya ce akon ah, gafa yadda ya yi ramin gafa ka a yi ka in bai hankali ba iska ya dauke shi ko <laughs> ai iska ba ruwan shi da tsamurin rifa ba ta samurin rike ba iska duba wallahi in iska in Allah ya ba iska dama she ya daga duniya cikin minti da ya kafa ta iska na da karfin da kuyi tunani ba ba samurarre yake daga ba ya daga adawa ya kai su lahira to wannan ke na bai Allah da Allah ce na musu ga azaba azaba wulakanci na wulakanta su wana jaina wana muka samu muka tsirar da annabi hudu da wanda suka yi imani da shi game da wanga azaba da muka yi mu mutane to da Allah zai yi bayani ya gaya ma waɗanda ya ma azaban ka san mutum in an yi abu an kare za a ce maka to wanga dauki darasi cikin abin da ya ko ta yanzu Allah zai yi ma wasu bayani yace kun ga waɗanda kenan ku dauki darasi in ba ku dauki ba abin da ya cika da su ya cika da ku to mai Allah ya ce jamuji أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه نعم نعم الله كيا يمو الله كيا مو ديكا نيرا كودوك الله كيا مو باكيدا نعم يا الله يتي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 ce adawa da kuke jin labarin abin da Allah ce watilka ad wanda Allah ke musu labarin adawan sun san su eh ba kuran shi da bai san labarin adawa ba kun sani hatta ma kasuwancin da suke yi suna kai kawo suna bi garin adawan su wuce suna bi garin adawa mu ma an kai mu mun je mun gani in ka kai wurin shema maka kamar yanzu aka azaban na sauka kana jin sauran iskan kana jin hu kana ji iska tsawon kai an taba kaiwa wurin da mazan Allah ya ce masa sahabbai kada wani ya saya ga ana istighfari ana wucewa ana istighfari ana wucewa to har yanzu suna nan har yanzu bai komi wurin ba ba zama wurin ba komi wurin sai Allah ya ce da mutanen Quraysh ya ce Abu Labi Abu Jahl da Quraysh da sauran kafirai masu girman kai wa tilka ad adawa kenan sun fi ku karfi amma inda ne da su kenan eh sun fi ka karfi sun fi kan lafiya sun fi ka wayo ya kai mushirkin gana mushirkin kumashi ba'ade ya fi ka wayo ya fi ka karfi ya fi ka jijji da kai da eh yi Allah girman ka Allah ce wa tilka ad su kenan Allah ce ko guda ban bari ba ko bai cutar da ni ba wa tilka ad kama Allah na ga musu ya ku kufar maka ya ku ku kufar makka ha hiya atharuhum ya ku kufar makka i'tabiru wa tazu watta'izu i'tabiru watta'izu ya ku kufar makka ya ku qurayshawa ya ku kafirai wanda kuke min girman kai duk wanda ake bayanin Allah yana girman kai bari bari ban bari bari bari ban ji ban ji ban bari abinda muka ga dama shi zamu yi wani ma na cewa wallahi babanni mu ko kafirai ne mun bi su <laughs> ai an yi shegun da suka fi ka shegantaka to shine Allah ke gaya maka watilka ad adawa ke kamar wani na tambaya kaji kai qur'ani ya gagara da Allah ce watilka ad adawa kenan ku kurashawa kuna bi unguwanninsu labarinsu ya kai gare ku kuna da alaka da su domin su larabawa ne ku larabawa ne kun tabbatar kun ji kunni ya ji wurin kunni kunni ya ji wurin kunni an yi kakanni mu adawa she halittansu girman kansu da wato halittan da Allah ya musu da karfin da Allah ya ba su ba su gagari Allah baran da Allah zai kama su shi sa ba kafirin da zai gagari Allah ran da Allah zai kama ka shi sa Allah ce watilka ad kuna bi unguwansu ko kaman wani zai zo bai ji labarin ga duka ba ai ai ga yi bayani amma zai kaman wani bai ji ba kaman wani na tambaya Allah me suka yi Allah ce me jahadu bi ayati rabbihim watilka ad jahadu bi ayati rabbihim ankaruha wa kafaru biha ayati rabbihim ayoyi wa'azuzzuka dalilai dala'il hujjaj, barahin da magana da uslubin da'awa duk wanda aka musu sunkiya kai abin da ya sa ma suka ban haushi da aka fara wa'azin tun ba je nisa ba suka ce ba mu ji ma ji tana bi bayyinatin wa ma na'nu bi tariki alihatina an kauri wa ma na'nu laka bi mu'minin in an maka magana you, you you listen kana ji bayan ka jin nan ka karbi in ka karbi ka test gaskiyar magana ko in gaskiya ne kai aiki da shi ba gaskiya bane ka yarko suka ce ba mu ji ba ba mu saurara balle mu gane gaskiya ne ko ba gaskiya bane kai mahaukaci ne they did not even they did not even test the message ya kamata ka test message kudu duka muna na ana muna magana ya kamata kana ji kana saurara to abin da ya bari makiyi bai saurara bai ji wani hasada ya bari bai jin gaskiya in ya riga ya je an ce wani ne shi ji ban ji to abin da zai kai mutane da yawa hallaka na gobe kiyama ya kamata in an ce wani ne ko su wani a je kowa gefe me ya ce wani magana ne a kawo mu gani ya magana yake kun gane karatun ku amma kiyayya ya rufe da mutane ido wannan abin yana cikin mushrikai sannan yana cikin mabiyan ma'alu sunna wal jama'a an yi bayani an ce ba neman taimako wurin manzon Allah sai da aka ce ba ma wurin manzo Allah nan sai ka tambaya to wo wurin waye ce zai nemi taimako sai aka ce wurin Allah bai sheka ba watan yanzu damuwanku da bakin ciki da kuka shiga ciki don an ce wurin Allah kaga akwai matsala kenan to yanzu misali ba in ka je ka burge manzo Allah Allah fa wallahi manzo Allah bai karban burge wanda da aka masa sai ka burge Allah kaga jijiyoyin malamin sunna na tashi eh ba ladabi ga janabi manzo Allah ba kaza yace bai so in in taimako zai zo manzo Allah bai so da taimako domin ya dauko tun bala'i ne da musiba yace bala'i da musiba in ta same shi ba ruwan shi da ba ruwan shi da tijani ba ruwan shi ba ruwan shi ba ruwan shi yace kai hatta ma manzo Allah irin wannan taimako ba ruwan shi sai muka ce malam wa sai ce shi Allah ai yana cewa shi Allah ne shi mu kabbara mu ce Allahu akbar Allahu magana ba ta kare ba sai fini finito magana ya kare tun da an ajiye kowa an taɓa ba akwai wanda ya taha koyi kai gaban manzo Allah yana kaiwa ya ce ya rasulallah ya ce ya kai manzo Allah na tu ya ce ya Allah na tu ba zuwa gare ka ba manzo Allah ba shi manzo Allah ya ce ka yi daidai wani ya zo da manzo Allah ya ce Allah ina tuba gare ka amma ba Muhammadu ba manzo Allah ya ce kai daidai kun san abin yasa manzo Allah ya daraja ya fi kowa daraja yadda yake ba Allah hakkinsa shi yasa ya yi daraja duk wanda kaga cikin tafiya duk wanda kaga ya yi daraja wurin wani je ka bincika bai takara da mai shi in kaga wani ya yi daraja wurin wani ba takara in kana neman ka yi daraja wurin wani ba ka takara da shi annabi muhammad allah ya girmama shi manzan allah ya girmama allah ya girmama allah ya kai allah ya kai allah ko koluwan girmamawa Allah ya ce to ni ma halitta ban wanda ya kai ka daraja darajar da Allah ya manzo Allah ya ba Allah shi sai masa daraja in an yi bayani ya kamata ku saurari bayani ku ji gaskiyan bayani an zo ma'adawa bayanin Allah saboda rena annabi hudu suka ce ba su ji Allah ce to shi kenan a musu magana suka kiya aka yi magana suka kiya Allah ya ce ma annabi hudu gaya musu abinda na musu tuna musu abinda na musu eh don Allah na gori Allah yana ne yana gori ya duba ka ce kai ba ni na halice ka ba ba ni na baka ci da sha ba ba ni nai kaza ba ba ni nai kaza ba kana da wani koma bayana an Allah ya maka gori ka girgiza kai shi ka samu lada Allah ya ce to a musu gori ya ce ya ce ni annabi hudu na zo muku ne da ayoyin ubangiji sannan kuma wa ana lakum nasihun amin bayan da ya ja musu wa ana lakum nasihun amin sai ce fadhkuru awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum fadhkuru ala Allah eh fadhkuru iz ja'alakum khulafa'a fadhkuru ala Allah to farkon nan tun bayan na fadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta yace babban ni'iman da na muku ne da na tafiyar da a mutane annabi nuhu na iya in kawo wanda na ga dama amma na bar wanda na ga dama na kawo ku da na kawo ku nan she cikin halittar nan she na kara muku halittar da na kara muku halitta she na tsawake muku na ba ku ilimi na tsawake muku ilimi wurin gine-gine na ba ku abinci na ba ku gonaki na ba ku iyalai na ba ku halitta na ba ku lafiya nake ku more Abin da nake nema cikin wanga duka shine in da ku yi sujada ku yi mani Allah sujada shi suka kiya Allah ce tunda kun kiya abin da yasa na kawo ku duniya kenan tunda kun ce ba ku yi zaman ku duniya bai da amfani shi yasa Allah ce fa amma adun fa arsalna fa wa amma fa uhliku biri'in sarsarin atiya sakharha alaihim sab'a layal wa thamaniyata husuma fatara alƙauma fiha sar'a a annahum ajazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya Allahu tana gama da su duka abin da sa Allah ya yi ce wa tilka ad ya nuna su kaman ga sunan suna kusa wanda yake magana da su in da su je su sai kamar misali gari ne akwai wani gari tsakanin kumashi da tamal misali kamar ta ci ba ban ce su ne adawa ba misali nike ba shi aka yi wani allah ya yi wani mu'ujiza wurin wannan garin nan na wurin ba ku zuwa ta marshe kun bi shi allah ya ce to kun kun kai wurin na ada wanda ka sani da abin da ni allah na muske dukkan gafa ya iya ya kyale ya yi abin da ya ga dama shi ce a'a barin kawo muku misalan yan wayo ku ko kun dauki darasi amma duka sun kiya shi Allah ce wa tilka ada جحدوا بآيات ربهم أي بمعنى أنكروها أنكروا وكفروا بها سي سنني إنكاري سكي سنني كافرتي نكما ساكيانا الله شيني من أمي ونان أصابا سي الله شيني وعصوا رسله وعصوا رسله سكي سابا ممنزني منزونا يزومس maluma su ka ce sabon da adawa ban zo guda Allah ya kawo musu annabi hudu kuro shi sa amma da Allah zai bayani shi ce wa asau rusula inda mu ne yadda mu muke magana abin da sa kullun nake ce muku inda mu ne shi ku gane Allah ya fi karfi mu shi san ka gana ce inda mu ne bi ma'ana inda mu ne da bamu da kamala wurin magana muna inda mu je mu komo da haka za mu yi amma da yake mai kamalan magana shi ga yadda zai shi samu duk lokacin da ka gana ce inda mu ne ina kaskantar da kanmu ne gaban Allah abin mu ne da ka ce wa tilka ad shi ka ce ja'adu bi ayati rabbihim ka gani da malam latif ne malamin luga shi ce wa asawur rasul shi suka saba da manzo shi Allah ce a'a asawur rusul suka saba da manzanni shi duba Allah na iya kana expecting wani abu shi zo da wani abu contrary to your expectation kana iya kana begen wani abu shi bullo maka ta wani daban shi ka farka ka ce a'a lafiya da muna begin a ce wa asau rasul shi Allah ce wa asau rusul duk mai an kari shi ce a manzanni nawa ne Allah ce bude kunni ka ji to shi sa yana da uslub da yake yake amfani da shi cikin Qur'ani wanda yake in ya jefa maka maganan nan ko kana kwana ne ka tashi ka saurari Allah maimakon ar-rasul shi Allah ce me rusul rusul kuma jam'un rasul hud dai ne ko dai wani to me yasa ban zo guda ma ka ce su saba da manzanni maluman tafsiri suka ce dalilin da Allah ya sa Allah ya ce wa asawur rusul saboda sabunsu da suka yi da girman kansu da kafircinsu in an raba ma sauran al'umman manzannin nan duka ya kai kai su ta jahannama sabon da suka yi da kankantara da girman kai da Wanda suka yi da kangare wanda suka yi da jijji da kai da iya shegen da suka yi da za a raba ma ba su ba za a raba ma al'umma al'umma al'umma al'umma al'umma al'umma kafiran nan har ya kai kanmu da kafiran mu duka har tashin kiyama na su kane ya gama kowa ya sa su a wutan jahannama shi yasa she yayi kaman wa asawur wa asawur rusul tafsirun min tafasir wa tafsir yaqul wasu malaman tafsir suka ce eh mun jina ku amma ga abin da sa Allah ce wa asawur rusul duk al'umman da suka saba ma manzonsu su manzonsu kuma suka saba mawa amma kamar sun saba ma sauran manzanni duka ne baki daya shi sa al'umma annabi nuhu saba ma annabi nuhu nan ba annabi nuhu kada bane da sauran manzannin ne na annabi hudu ba annabi hudu kawai bane da sauran manzannin ne na wanga kuma annabi lutu ba annabi lutu kawai bane da sauran manzanni ne in ka taba manzo guda ka taba manzannin duka baki daya kun gane karatun ko na'am shi yasa nan ga tafsiru min tafasir wa ya kul can kuma tafsiru min tafasir wa tafsiru yaqul jahadu bi ayati rabbihim kun gane jahadu bi ayati rabbihim sun saba ma wa'annan sun saba ma ayoyin ubangijinsu ga ayoyi ga dalilai kwakwara in ka ji an ce juhud juhud abin ya bayyana an yi bayani mai kyau an yi fasaha aka yi balaga aka isar da manzanci ka gane ka kiya ya zo da tambe ku duk wanda suke inkarin suna cikin gana wallahi sun san sunna gaskiya ne na ransa muku da Allah sun sani duma masajin ahlus sunna wal jama'a guda shi ne ba abi haji umar ba ko shek kamil ko sauran malumma da suka mutu a'a mu masajin mu duka ne shine abi al manzo Allah kawai ba sako mu kenan ba don Allah me wanga sako cikin tafiyan addini musulunci sakon gaskiya ne ko ba na gaskiya ba sun sani amma kiyayya kiyayyan nan shine juhud kiyayya inkari na diban albarka na karshe amma wallahi duk musulmin da ke cikin kasan Ghana yana waje ne yana sauraron karatun ahlus sunna wal jama'a tun daga sassan da garruka inda limaman suke tun daga kasan europe tun daga kasan nigeria ghana afirka baki daya malamin suna zo ya ajiye karatu in zai darasi ya fara innal amdalillah duk musulmi yau ba wai ba da musulmai nake da musulmai nake in eh, allah manzon allah allah manzon allah allah manzon allah yake yi sannan sauran sufaye in sun zauna ana wasanni a karanta labarin shehu a yi dariya ana wasanni wani karatun sufaye ma ba son a dauki saboda ya ya kawo problem kamar karatun shi malamin da ya ce kama eh, an ga ya sunan shi manzo Allah siffan Allah na ba cika son doko karatun ba eh wani suke saka suna fitowa da shi duk ran da guda zai fito shi zama bum in za a ajiye kiyayya gefe ko duk wani samari in dai ba munafunci zai ba ya ce wallahi masu magana Allah da manzo Allah su ahlus sunna su ahlus sunna in ka bu yanzu ka ga maluma yanzu aka nuna muku bayani ga tsakanin awa biyu ga maluman tafsiri na tafsiri in kana sauraron Dr. Isa ka kare ka bude ka zo wurin Dr. Sani shekarar sannan da ka saura ko nan da ka saura kowa na gamsar da kai kowa kuma na baka karatu inda ya kamata ta bangaren da ya kamata sai ka je wannan dr idris kana saurara sa ka je malamin kana sauraron sa da ka bude yanu sai ka ga da ka bude su farko abin da zaka gani ne sai ka ga shi mr ibrahim na baya alhaji ibrahim na baya an babban faton shi na baya ya yi haka yana kallo sannan shi shi mai karatun kuma yana ta wasanni ya je ya komo ya je ya komo a takaicin nan sun ku gane musulman gane da alisunan da tijaniya duka sun san alisunan ne gaskiya sun sani wallahi sun sani na ransa da ubangiji Allah ne halicce ni sun sani sun ji gaskiya domin ba mu taba ko rana daya muka zo muka zauna muna tasuniya Hajji Umar ba ba mu taba ko rana dai muka zo muka zana muna tasuniyar ibn taymiya ba na bumbaz ko usaimin kai muna iya ma maganar na usaimin ne mu aje usaimin gefe mu dai ko magana ai maganar kawai don ba mu son concentration na zuwa kan malumma malamin sunna da kaga kuma ana kamba ma shi ana yabon shi ya shuru shaidani ne ya kamata ka taba yani kaga a gane kaman kan man nan da yabon na ba nawa ba ba nawa ka bane na na manzo na Allah ne na Allah ne ta amma duk da shi bayan Allah suna bin sunnan ko ba su bi sun kiya sun ki bin sunna ka duba wani samarin da suka fito wallahi sun san ahlus sunna ne gaskiya ahlus sunna da su zo su yi abin da ya kamata ka ji shiru ga yan darika su fito da manya manyan magana da ba dadi sha a cire ido aikan ba gani ba to ganin gaskiya a kibi a ga karya a kima karya ta wayan nan to shine Allah ya ce adawa abin da suka yi kenan shi sa Allah ya ce ja'adu bi ayati rabbihim duk ayan da wallahi duk abin da ya kamata mutumin gana musulmin gane ya gani ya gane gaskiya Allah ya Allah ya riga ya kawo in TV ne in cikin rediyo ne in kan phone ne duka ya gani shi ka kaje gaban Allah hujjojin da za ka suna da yawa bayan kawo maluma an kawo tv tv da kake kallo a kawo phone phone da kake hannu phone nan kana da instagram kana da whatsapp kana da tiktok kana da snap kana da wan kana da wan duka a gwada maka inda ka gani kai ba wuri guda ba wurin wazi karin ka gani ka gani tv ka gani kaza ka gani wuri kaza ka gani wuri kaza sa kawo amma duk da shi kai girman kai jahadu bi ayati rabbihim sai Allah ya ce me wa asaw rusula suka saba da manzannin gaba mun gama tafsirin wannan wattaba'u amra kulli jabbarin anid ikon Allah wattaba'u sai kai Allah akwai iya magana Allah ce wattaba'u amra kulli jabbarin anid maimakon su bi annabi hudu wanda ya zo ya fidda su daga zulumat ya fidda su a cikin hushin Allah ya kai su zuwa ga Rahma. shi suka ki bisa wattaba'u kulla sai Allah ce suka bi dukkanin da kowanne daga cikin me kulla aljabbar aljabbar almutakabbir manyansu masu girman kai masu kankantara su suke bi anid in ka ga an ce anid alladhi la yaqbalu alhaqa anid shine wanda ga gaskiya bai karban gaskiya sha Allah ya ce wattaba'u suka bi kulla jabba eh wattaba'u amra suka bi al'amra kulla jabarin anid masu girman kai masu kin gaskiya ga al'amarin annabi hudu suka aje shi gefe al'amarin annabi hudu na zai kai su aljanna shi suka aje na annabi hudu suka biyu masu girman kai wa'anda yake ba su san wane ne Allah subhanahu wata'ala ba ga gaskiyan fili shi sa ai shi sa na muku da za mu yi tafsi kan kai kan anidin ga na ga muku gaskiya ya bayyana ko bai bayyana ba to anidin nan shine wanda yake Ah, in kaga an ce ah, in kaga an ce arrajulu ya'nidu unuda arrajulu ya'nidu unuda ai aba an yaqbala a wa in arafa annahu alhaq ya kiya karbi gaskiya duk da ya gane gaskiya shine gaskiya ko ya duba ya ce maka duba ka gani na gane wanga gaskiya ne mun fahimci abinda kuke fadi ba mu ci anid kenan anid kenan akwai wani babu malamin lugha abu ubaida yace al-anidu al-anidu wal-anidu wal'anidu anudu wal-mu'anidu dukkanin su baki da anidi ne masu kin gaskiya al-mu'arid lil haqq al-mu'arid lil ga gaskiya yace bai ji yana kallon ka kana fari magana magana da ban na da ban sha'awa magana gaskiya ne amma kai kana da ban haushi kuma yana ya samu duka mu dukan ga yana ya same mu ga gaskiya ma me shi na baka haushi domin da son ka ne ba shi ke wurin ba da son ka ne wani kake so shi sa mutanen makka su ma suna da wannan suna da wannan inadin na abin da sani ce suna da wannan saboda su ma sun san manzo Allah mai gaskiya ne sakon gaskiya ne amma da son su ne ya kamata da ce walid ko su irwa ko su mughira amma yatimu abi talib ce maraya ɗan maraya Allah ka rasa wanda zaka aiko mana shi ɗan maraya magana gaskiya na ma ba mu ji da wurin ɗan maraya ya bullo wattaba'u amra kullu jabbarin anid sai Allah ya ce abin da suka yi kenan sun ki bin wanda ya zo ya samar da su ya kai su gidan aljanna suka kiya suka bi wanda zai kai su wutan jahannama Allah ya ya tsare Allah ya tsare mu gabin waɗanda gashi suna gaya mu na gaskiya Allah ya tsare mu ya fidda mu cikin mummunan halin da ga wanda ya kamata ka bi baka bi shi baka je ka bi wanda zai kai ka ga halaka wallahi kowa ya san ka bi aqidar sunna gaskiya kenan gane kowa ya sani kowa ya sani kowa ya sani kowa ya san ahlus sunna su ne ke kan gaskiya su ke bayanin Allah su ke bayanin manzo Allah ba su tasuniya amma an kyare an je ana bin wa'anga mutane ana bin wanda ka ji kamfin masu girmama manzo Allah kamfin kuma aka ce kaman kabar shehu ka bi manzo Allah ka tabe kamfin masu girmama manzo Allah wanda ke da video nan ku duba min video nan ku dai ku tuba ku ba ku tura min shi yanzu duba shi wanda ke da video ne tura min ku ci kamfin wanda suke girmama manzo Allah cikin kamfin kamfin na ce kamfin kamfin tijaniya masu girmama manzo Allah a gaishe su cikin su wani ya ce in ka bar suka bi manzo Allah ka fita halara wani kambin maza da, wani girmamawa ke cikin su malamin kuma shiga shi wanda ya fadi in ka bar manzon Allah ka bi shehu ka bi ka bar manzon Allah ko kuma ka bar shehu ka ka manzon Allah ka tabe na yana akra ne wanda kuma ya ce wali ya fi manzon shi ma kuma shi kowa ya san shi ina cikin kuma shi ya fadi ko bai tawaye bai na kai ko magana magana kafirci ne kuma ahlus sunna wasu ga kafirci ba suna wurin <laughs> ai mutum ya magana kafirci in ya dawo rakiya lokacin ne kafircin ya fita kansa amma ya yana kai arne ne ko ba arne bane billahi lazim arne ne arne ne arne ya kuma komo ya ce siffan si manzo Allah ne siffan Allah shi ma yana nan yana zane ya samun ba samun package ya aji ana shirya kafirci ana shirya kafirci ana shirya kafirci kuma wanga duka mu da ya kamata mu yi wa mutane bayani su gane a ba aka bane ba iya dawa ban kafa da aka kai kuskure eh, eh. ya ce in ka bar yasunan shi in ka bar yasunan shi ku sami shi wurin kundin kai kan na ma speaker kan na kasa don kamar ni wuri nan ga yana distracted na ni ban san kan phone ba musu sasa ka sa wurin kan na kowa ya ji ku ji shegantakan da suke manzo Allah ku ji Allahu akbar masu girmama manzon Allah tijaniya ga malamin tijaniya masu girmama manzon Allah ku ji girmama manzon Allah wurin tijaniya ku ji buga musu su ji ishehun kana gabanka ko da annabi Muhammadu ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi Muhammadu ranar an fi da kai cikin adara kenan girmama manzon Allah kenan a gaishe ku masu girmama manzon Allah kawo nan gan buga kaman ya fi buga wannan ya fi buga wannan a gaishe sheku a sheku masu girma manzo Allah in bai yi ku bina a gan sheku masu girma a champions masu girma manzo Allah an ji su ka ne ko

wasa she'u kana gabanka ko annabi muhammadu ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammadu ranar an da cikin hadara a wannan rana an shafe sunanka saboda shayin kan nan shi ke gabanka in an ce akuya ya fi ka wayo kana kiya wanga wani yayi kenan wani kenan wani ya hada mu to wayanga masu girma manzo kenan wanga wanga sannan masu kuwa bauchi na su ga wanga ba ba su wanga ka Allah tsine muku albarka ba su ga wanga ba don Allah wanda ya kamata ai duk inda ya kamata nemo shi duk inda ya kamata nemo shi sannan nan ga akira aka nuna wani aka ce wani an gan shi an ga manzo Allah akwai renin da ya kai za a ga wani mutumin gana cewa ya kamata manzo Allah sai sanan wattabaru amra kulli wattabaru amra kulli jabbarin anid jabbarin anid ga gaskiya suna gani da gaskiya inda za mu ta buga muku maganganunsu ku kawo min wanda ya ce kamar manzo Allah sallah nawa yayi ku ji malamin tijaniya shi ma ku kawo min shi eh muna magana mun kama tisiye su kenan muna ti muna muna su muna tafiya malam ya ce wa tilka ad Allah ce wa tilka ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wa tabu amra kulli jabbarin anid sai Allah ce me وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وبنجد الله تعالى وأتبعوا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة كان أكا سي الله يبر أكا بيه سودا لعنة وبنجي اللعنة إنك كان أي بيان اللعنة الطرد من الرحمة والإبعاد من رحمة الله أكا قورا سوغا باديا أكا سيني مسو أكا ديبي مسو البركة غمير البركة الله utbi'u fi hadhihi dunya la'ana bimana utbi'u urdifu bi an bi su da la'ana da la'anan ya fara bin su su da la'ana ne da abin da Allah ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana urdifu utbi'u bil la'ana an jebe musu albarka aka tsine musu aka azabtar da su shi aka shafa musu la'ana la'anan na bin su kun gane yana bin su ranan da suka mutu yana bin su kwanciyan kabari yana bin su tashin kiyama yana bin su har shiga wutan jahannama wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana ya kama bin su ke. bai barin su shi da su ne kur shi da su ne ya kama bin su duk inda da su yana bin su la'anan na bin su ai maluma suka ce utbi'u la'iqatuhum wa baqiyat ma'ahum a jefe ka da abu ya saura gare ka kai da shi kuke bin juna shi yasa ina muku bayanin yanzu haka adawa duk inda suke Allah na tsina musu ba har tashin kiyama duk inda ada suke suna shan azaba har tashin kiyama shine wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana to sannan kuma me wa yawmal qiyamah malam yace ay utbi'u fi hadhihi dunya la'ana allana ma'ahum fi dunya wa fi al-qabr wa fi yawm al-qiyama hmm. zai bi su har ranar tashi al-qiyama la tanfaku anhum wannan na me kenan na ka samu o ka samu shi ma ka wani kame gawa me eh ga wanda kuma masu girmama manzo Allah ɗan dari kan bauchi ku zo ku zo gashi annan kuma su girman Allah gana baka gani ba kasu ce ko ba shi ya fata mu nemi akwai shi evidence ko wani ya tura mi wani ya tura mi kuma duba yutbi'u fi hadhihi dunya la'na na'am ce mutum daidai da su amfani da la ilaha illallah hannuna sun fi mutum miliyan goma Zamani a annabi mutum nawa ke maka da madina har suka yadda da la a illallah ba mu tsaya da mana sallolin manzon Allah 'yan shekarar goma sha uku nan in ji shi sallolin manzon Allah wai mai shekara goma sha uku nan malamin titaniya masu girma manzon Allah wai suke girma manzon Allah wai sallolin manzon Allah nawa to fara faɗi farkon wa'azi na ce muka daidai da suka yi amfani da la ilaha illallah wa miliyan goma a annabi mutum nawa ke maka da madina har suka yadda da la ilaha illallah ba mu shi ta sannanin da ta shekaru goma sha yau mu shi sallolin manzon Allah shekara goma sha uku shi yanzu aka su shehu tijaniya shi ya shekara saba'in yana sallah kuma bai bari ba saba'in da uku ka gani da kayan bayyana rawaito su ba saba'in da uku ka ko annabi ya shekara saba'in ne yana sallah wai yana tambayin mu aina shi guda ya fi rayuwanka duka albarka tashi guda kawai ya fi rayuwarka duka albarka wayanga allahu akbar wayanga fa wayanga inda ke girman mamman Allah kenan wayanga ke neman su turke dr idris wayanga wayanga sun suke neman su tsiye dr idris wayan da Allah an ka akwai gaskiya masu neman su tsiye dr idris kenan ga wanda ke cewa da halara sallolin shi 'yan shekara goma sha uku ni yanzu shekara na saba'in da uku ina sallah kuma ba mu bari ba wai mutane da suka yi amfani da shi kalmar shahadar sun fi miliyon miliyon miliyon nawa goma manzo Allah shi saudiya wa population saudiya ma miliyon nawa ne wa'in gafa wa'in gafa kai gwamnatin bauchi in ba kai yi nazari ba ka shiga cikin hallaka wallahi kaga kan a kawo dr idris dr idris a tisiye shi to ya kamata in za a je wurin nan a kawo jawahirin ma'ani ka gane ko shi na bra tj shi a kawo kuma su littafin su alhaji ibrahim buga da ko to ba da ai da ya tisiye tisiye ne shi a ta kira maganganu su su ma ana tisiye su wurin ta Allah saboda Allah kai gaskiya nan a wayi gari don an ce ka a nemi taimako wurin kowa she Allah she ba ta musu fare rai da kuma wayansu cikin masu mummunan fahimta cikin akidar sunna to wallahi mu ba mu neman taimakon kowa ba mu neman agajin kowa she Allah wallahi kuma akidar mu ne ko ba zalla akidar mu ba wanda bai yadda da wanga wurin mu arne ne wanda bai yadda wanda wuri mu me wanda maganan ke ba shi haushi munafiki ne wa utbiru fi hadhihi dunya la'na wa yawmal qiyama sala ce me ala inna adan kafaru rabbahum ala kalimatu tanbih Allah ce ku farka ku ji ala inna adan kafaru rabbahum Allah ce adawa sun butulce ma ubangijinsu adawa kafirai ne sun butulce ma ubangijinsu sai Allah kuma ce ala in ala bu'dan li'adin qaumi hud sai ce ku farka ku ji bu'dan li'adin qaumi hud Allah ya tsine ma adawa qaumi hud mutanen annabi hudu kaga nan na farko yace ala inna adan kafaru rabbahum ya ce adawa sun kafirce wa ubangijinsu ala bu'dan li'adin qaumi hud ala bu'dan li'adin qaumi hud ubangiji Allah ce ku saurara halaka ta tabbata ga adawa mutanen wa nisa Allah ya kara hud duk daga sunan ayi an sunan mutane hudu Allah ya kawo ne don ya girmama hudu ya bar mu gane kamar rashin jin sakon hudun nan yasa ni Allah na tsine musu yasa ya ce ala bu'dan li'adin qaumi hud shi kawo hud don su ya gane abin da ya cika da sunan sun ki jin sakon ba annabi na ne shi Allah ya gani da Allah ya tsine musu shi ya girmama annabi hudu don kada an ana tsine ka ji to na hudu yake ba shi ciki ba shi ciki ba shi ciki ala bodan ni'adin qaumi hud ubangiji Allah ya ce ala ku farka ku saurara ku ji ni ubangiji Allah subhanahu wataala na tsine musu na kora su tabbas tabbas halaka ta tabbata ga adawa mutanen hudu na mai Allah ya ce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 إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه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 ألا بعدا لثمود الله أكبر بارك الله فيك wato bayan da ubangiji Allah ya gama na annabi Nuhu ya gama na annabi Hudu manzo ya samu nasuwa yace bari in kara maka kuma ga wasu kuma al'umma eh zan kara maka guda kuma ai nan da mutanen sannan akwai kuma makamancinsu Salah Salih da Samudawa su ma mutane ne ni ubangiji Allah na halice su na daukaka halittar na girmama halittar yadda wa'annan ke gine-gine haka wa'annan ke gine-gine inda wa'annan na shifira musu duniya haka wa'annan na shifira musu duniya bai Allah mutanen annabi sala su sunan su samudawa sun ma larabawa ne suna kusa da ijaz kasan sham nan syria unguwar syria na wuri suke bangaren in kana so ka ganda samudawa suke daga suna tsakanin ijaz ne da sham ta bangaren su falastin ta bangaren su jordan ta bangaren su wane duk unguwan ana ce musu me to wurin su kai rayuwa wurin su wasu kai rayuwa wujajen su kenan inda gidajen su yake kenan sun zo duniyan ga labarin su ya afku duniyan ga da sauri sauri wato suna cikin kurunin uwal na farko na farko farko suna yan farko farko bayan adawan Allah ya ce to ku dawa ku zo mu gani ya za yi da naku ubangiji Allah ya tabbatar da surin suna wannan bigiren nan tare da danwansu da ake ce mai sala annabi sala abin da ya bambanta game da sauran annabawan ko kuma a'a makamancin ma irin na annabawan annabi sala na cikin samudawan kusan in ka tattara zamantakewan gaba daya ba mutumin kirki da ya kai annabi sala yana da kirki sosai sun san shi sun san umman shi sun san baban shi sun san gidan shi sun san asalin shi sun san shigan shi da fitan shi kai sun san gasken shi sun san amanin shi sun san tabi'o'i shi ya zo ya kai zamantakewa ma ana jinjina ma annabi salih ne kai barin ga muku bugu da kari ma an zauna ana tattaunawa ya kamata ai sarki ai shugaba wanda ake neman zan shugaban saboda shine annabi salih eh, ka san wanda mutane suka zauna suka yi nazari har a mai da shi matsayin sarki ko shugaba kasan ya kai ya kai ya kawo to ana cikin wannan sai suka zo suna bautan wani Allah subhanahu wata'ala yana tare da suka fara suka fara ya ce a wanga ni ba aiki na bane sha Allah ce to sada kai tun da kai da su kuka tashi yan wayenka ne je ka ce musu ni na aiko ka ka gaya musu su bautata ma Allah ne halice su ba allolin da su suka halice ba mm. to ana nan shega nan sada ya faso sakon da ya kawo nan sada ke suna jin daɗi shi suna girmama shi kada ya ce ubudullah malakum min na ghairu suka ce sola sola muna girmama ka shi abin da ke tare da kai kenan kada kun na, marjuwan kabla haza kana cikin mu abin kauna wanda muna maka fatan alkhairi muna girmama ka za mu kai kama wani matsayi mai daraja mai mutunci mun dace ma ala. da za mu gamu ya mu taru da manyanmu da babanninmu duka mu dada ka ka zama shugabanmu ashe sola baka da lafiya ashe kai mutumin banza ne yanzu ka duba ido mu atanhana an na'budu ma a ba una yanzu ka duba iskokin munga ga ka ce na abubuwan da iyaye mu suka bautata mu sola ka iya ka bude bakinka ka ce mu bar bautata mu allolin iyaye mu mu bautata mu Allah guda kai sola inna haza la shay'un ujabu mai ban mamaki wasu yana ganin mamaki wani don Allah wake ban mamaki su su ko annabi sala su ko annabi sala inna lillahi inna ilaihi sai sa da bautan turin yayi karfi su kuma abutansu da alakan su da annabi sala na da karfi sosai da ya dame su shi suka ce salu zo shi zo ce zauna ce zauna suka ce sala yanzu tun da kakiya ka ce kai manzo ne kuma ka ce lalle Allah ya aiko ka kuma ka nuna mana karamomin da Allah ke yi muna son ka kawo mu ujiza sannan mu yi imani annabi sallallahu ya ce wani mu'jiza domin abin sanin sallallahu ke fama ya dialogue da su dattawan na mutane ne da ya san su sun tashi tare sun san juna shi sai yana try yadda za a yi a samu inda za a gamu a samu fahimta ya jawo sai koyi musu addinin. to kun san su masu gine-gine ne ba dutsen da ke duniya ga wannan zamani face in suka buga dusen shi yayi laushi sun fite su yi gini ciki ya iya je sun yi su saya kamar gaban dutsen kamar dutsen koko ko kuma na afajato ah, kun gane ko in ya siya in ya duba dutse haka kan kurun ba komai zai mu shi ne contractor kashi kowa contractor ne kowa ya iya gini mutum da ya zo shaka ji pa pa kana nan zaga daki ya fita chamber hall da fita sama ai sama ai kasa zaka ga gidajen da ya kare ya gyara shi ai kofa shi a shiga ciki a kwanta kwana duwatsu shi sa sun nan suna nan daban-daban ne akwai dusin da ba hamman da ke shiga cikin wannan dusin ba yadda za ka yi ka penetrate wannan dusin kowa ya bi dusin an bar shi sai suka ce salu zo sai suka zo suka gura mai wannan dutsen dutsen sun sani dai buwa ba a buga shi kuma ya penetrate wurin su mugun dutse suka ce dutse ga muna son ya sage in ya sage taguwa mai ciki da ta kusa nakuda ta fito ciki in ta fito ciki na ta yi nakudan she yariyanta diyanta kuma ta fito tana kai kawo mun yi kalmar shahada me kuke so suka ce salu kaga dusin muna son dusin ga su duwa kan su jaurun sun san dusin kowa ya san dusin cikinsu sun san bai tabuwa an sa greda bai iya shiga an sa shi mashin ya ake kiran nan buga da bai shiga komi bai shiga duk mashin da ka sani na zamanin bai shiga she suka ce ma annabi sala da suka san shi ma kama shi bai sa don gine-ginen banza annabi salu bai yi su suna gine-ginen banza hadda na siya mutum guda ya iya gina gidaje goma talatin yana kwana cikin guda sauran fa wasanni a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathu shi sa in ka duba rayuwar mu yanzu ma yayi kama da mutanen annabi sallallahu ana gine-gine hadda na wasanni ciki ba ba sai suka duba da dusen nan suka ce wanga dusen salu muna son dusen nan ya sage ba ma ya gina gida ciki ba ai ka san under normal circumstances tun da sun fama su yi gini bai yi ba shi su kai gina gida cikin dusin ga guga karamanka shi suka ce dusin ya sage biyu ga dabbobi da yawa ba suka kowar dabba ba shi taguwa rakumi rakumi kuma in rakumin zai fito ko taguwan za ta fito ta fito tana da ciki akwai malamin tarihi da ke ba da labari ya zana cikin littafinsa ya ce sun dace a ce rakumi haka suka dace amma mai cikin nan wani mai izgini cikin su yi watan da ake magana shi aka dace aka ce salu dusan da ya sage shi suka ce rakumi ya fito ciki she gudansu shi don daga kafan shi kadan haka kun gane she ya daga kadan haka ya iska ya tusa puin to da ya iskan ce yadda kai dariya ga shekwa ya dariya ce ce ta zo ma da ciki kasan kasan shegu ne kuma sun san bai iyawa shi yasa annabi sallallahu ya ce duka duka kenan suka ce eh, eh. duka duka kenan suka ce eh sha annabi sallallahu ya daga hannunsa yana addu'a yana addu'a yana addu'a yana addu'a kan ya sauke me ya faru shi ne karatu mu gobe insha Allah shi sa suna gaban dutse shi sa yanzu kuma ana izgiri annabi sala yana addu'a gobe da iko Allah mun ga abin da ya faru gaban wannan dutsen nan Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna jitinaba la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin nastaghfiruka wa natubu ilayk ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الإسام ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم